بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالحزن من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يقلق على كثرة الرد ولا تنقضي أجائبه من قال به سرد ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وقال الله تعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال في كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فلما الذين تفرقوا فساروا أحزابا وشيعا وحمد الذين اتفقوا وصاروا جميعا متسمين بحبل الله الذي هو كتابه شيعة واحدة للأنبياء كما قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم وإبراهيم هو إمام الأنبياء كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إلى أن قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 aha 24 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda ya zo daidai da shida ga watan bakwai biladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi ko kuma darasi mai suna baghyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli iraq wato sharhin saƙon da ibn taymiyyah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine majalisinmu na biyar a jerin gwanon majalisanmu a wannan masallaci mai albarka wannan shine 119 idan ba a manta ba ibn taimiyya yana magana akan alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama ingantattu waɗanda su ne za su raba dukkan wata rigima kuma su ne za su haɗa kan musulmi babu abin da zai haɗa kan musulmi sai komawa ga littafin Allah alkur'ani da kuma rike sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar bibiyar hadisansa da suka tabbata da watsar da dukkan wasu abubuwa da suka ci karo da Alƙur'ani suka ci karo da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama kowane ne ya faɗe su kuma daga kowace irin ƙungiya suka fito wannan shine abin da ibnu taymiya yake shimfiɗa da shi domin ya nuna wa su waɗanda yake rubuta ba wannan saƙo ya nuna musu abin da zai haɗa su abin da zai sa su zama abu ɗaya dunkulallu su zama tsintsiya ɗaya tsintsiya matsaurin ki ɗaya to yana magana akan alƙur'ani wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa sallallahu alaihi wasallama domin ya kunshi sako na ƙarshe kamar yadda ya saukar masa da sunnarsa wato bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi na ayoyin alkur'ani waɗanda ake ce musu sunna ko kuma alkur'ani yake kiran su alhikma wa zkurna ma yutla fi biyutikunna min ayatin lahi wal hikma nan kamar yadda malamai suka yi bayani ita ce sunnar annabi sallallahu ta'ala shi ne kawo wani hadisi shahararre wanda imamu tirmidhi da waninsa suka rawaito shi yace wa fil hadithil mashhuri alladhi rawahu at wa ghayruhu a cikin hadisin nan shahararre wanda imamu tirmidhi da waninsa suka ruwaito an amiril mu'minina ali ibn abi talib radiyallahu anhu daga sarkin mu'minai ali dan abi talib Allah ya masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما إيكي صلى الله عليه وسلم يتي ستكون فتنة wata fitina za ta kasance qultu sai na ce in ji sayyidina ali famal makhraju minha ya rasulallah to menene mafita daga wannan fitinar ya ma'aikin Allah ƙala sai ya ce kitabullah littafin Allah fihi naba'u man qablakum a cikinsa akwai labarurrukan waɗanda suka gabace ku wa khabaru ma ba'dakum da labarin abin da zai zo daga baya wa hukmu ma bainakum da hukuncin abin da ke tsakaninku huwa faslu laysa bil hazl shine wato shine mai raba gaddama shine raba gaddama laysa bil hazli ba kakaci bane ba wasa bane man man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah duk wani mai taurin kai wanda zai watsar da alkur'ani to Allah zai karya shi wa man ittaghal huda fi ghairihi adallahu Allah wanda duk zai nemi shiriya cikin wani abu ba alqur'ani ba Allah zai batar da shi wa huwa hablullahi almatin shine igiyar Allah mai karfi wa huwa dhikrul hakim shine ambato ko tunatarwa mai cike da hikima wa huwa siratul mustaqim shine kuma tafarki madaidaici wa huwa alladhi la tazighu bihi al-ahwa' shine wanda zukata ba za su karkace ba saboda shi wala taltabisu su bihil alsun harasa ba za su rikirkice ba wajen karatunsa wala yakhlaqu ala kasratin raddi ba zai tsufa ba saboda yawan maimaita shi wala tanqadi ajaibuhu abubuwan mamakinsa ba za su ƙare ba man qala bihi sadaq wanda yayi magana da shi to zai yayi gaskiya wa man amila bihi ujir wanda duk yayi aiki da shi zai samu lada wa man hakama bihi adal wanda duk yayi hukunci da shi to yayi adalci wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim wanda duk yayi kira zuwa gare shi to an shiryar da shi zuwa ga ko za a shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici wannan hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito shi hakanan ad-darimi da imam ahmad duk sun ruwaito shi ta hanyar wani mutum da ake kira al-haris ibn abdullahi al-a'wa al-haris ibn abdullahi al-a'wa shi kuma ya ji daga ali to maganar da malamai suka yi akan al-haris ibn abdullahi al-a'war ita ta sa wannan hadisi ya zama mai rauni ta bangaren isnadinsa al-haris ibn abdullahi al-a'war malamai da dama sun na shi wasu ma har suka tsananta magana dangane da shi suka tume shi da ƙarya Sheikh Nasiruddin albani a sharhin da yawa al-Aqidatu Tahawiyya yana cewa wannan hadisi ta fuskar ma'ana yana da daɗi yana da kyau amma ta fuskar isnadi yana da rauni tana yiwa ta kasance maganar sayyidina Ali ce wato wannan maganar ta sayyidina Ali ce shi alharif ibnu ibn Abdullah awar yayi kuskure wajen dangana ta da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ana samun wannan a cikin harkar hadisi wato a samu wani sahabi ko wani tabi'i ya yi wata magana mai daɗi mai ma'ana mai kyau wacce take cike da wa'azi da izina sai wani wanda yake dan jigari jigari irin mu sai ya ji wannan hadisi saboda bai iya tantancewa ba tsakanin hadisin da ba hadisin ba sai ta hadisi ne musamman yadda ya jinta da daɗi da azanci shikenan sai jingina manzo sallallahu alaihi wasallama ana samun wannan a cikin ilimin hadisi da yawa za ga hadisan da asalin su maganar wani sahabi ce amma an mai da ita hadisin manzo Allah ko kuma asali maganar wani tabi'i amma an mai da ita hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam to shine Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yake cewa la Allah wannan ya kasance shi ma asalinsa magana sayyidina Ali ce radiyallahu anha anhu fa akhta al harith fa rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam harith ibn abdullah al a'war ya kuskure ya dangana abin ya dangana maganar zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ma'ana babu shakka wannan magana haka take babu wata gaba a cikin wannan magana wacce ba gaskiya ba hadisin yace satakunu fitna wata fitina za ta kasance wato wata fitina za ta zo wani bala'i mai zurfi mai girma zai faru cikin wannan al'umma wasu malamai suka ce fitinar da ake nufi a wannan hadisi ita ce fitinar da ta faru tsakankanin sahabbai wato rigingimu da suka faru a zamanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu tsakankanin mutanen iraki da kuma mutanen sham ko tsakankanin ah, bangaren Aisha radiyallahu ta'ala anha a tare da ita akwai Talha ibn Ubaidillah da Zubair ibn al da kuma mutanen Iraki ko mutanen Sayyidina Ali wasu malamai suka ce wannan fitina din ake nufi wasu suka ce ana nufin bayyanar tata tatarawa waɗanda muka taɓa bayanin su a farkon wannan darasi bayyanar su wannan fitinar ake magana wasu suka ce ana fitinar ana magana fitinar dujalli lokacin da dujal zai bayyana wasu ma suka ce ana nufin wannan dabbar aljassasa wacce Allah yake cewa ah, wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun wannan dabbar da Allah zai fitar a karshen a duniya ƙarshen duniya alamar tashin alkiyama za ta bayyana tana yi wa mutane magana tana nuna dan wuta ta nuna dan aljanna wasu suka ce wannan ake nufi amma abin da ya fi kama ya zama shine fitinar da ake nufi a nan shine maganar abin da ya faru na rigingimu da fitintunu tsakankanin sahabbai ko a zamanin sayyidina ali wanda aka rabu gida biyu wasu suna tare da sayyidina ali mutanen iraki wasu kuma suna tare da muawiya mutanen sha wannan fitinar ake nufi sannan kuma kowace ma fitina da za ta bayyana a cikin al'umma wannan abin da ya zo cikin wannan hadisi shine mafita din sawa'un waccan fitinar ko kuma ma wacce fitinar wannan fitina da ita ce farkon fitinar da al'umma ta fara gani wadda ta zama ta girgiza al'umma sosai don haka ita ce farkon wadda za ta shiga karkashin wannan hadisi sannan kuma dukkan wasu fitintunu da za su biyo baya wanda za su auku tsakanin musulmi to wannan abin da ya zo cikin wannan hadisi shine mafita shi yasa ya ce wa mal makhraju menene mafita mal makhraju minha menene mafita daga wannan fitinar wato wace hanya ce mutum idan ya bi zai kubuta zai tsira wannan fitinar ba za ta shafi addininsa ba wannan fitinar ba za ta taɓa lafiyar aƙidarsa ba me zai yi ya samu kubuta ko irin yanzu halin da musulmi suke ciki a yanzu ana cikin wata babbar fitina ta yadda addinin musulunci aka yi masa ayaka kowa ya yi wani bangare ko ya ɗauki wani bangare a matsayin shine musulunci ko kuma wasu aƙidoji suka bayyana sababbi waɗanda ake ce musu musulunci al'adun ba musulunci ba ne ko ake taɓa bayan Allah da sunan musulunci kaga duk wannan ba karamar fitina bace a cikin al'umma to in wannan ya faru menene mafita za ka tsaya ka ce kai kawai haka nan kai kana ganin kawai mutum ya rika sallah kawai to kai sallah ba ka da aqida ai dole sai kana da aqida mutum ya ce kawai ya rika sallah da azumi dole yana da aqida shi yasa ba yadda za ka zauna ba ka da aqida dole akwai abin da ka yadda akwai abin da baka yadda ba ita kanta sallar ai akwai sallar sunna akwai ta bid'a don haka dole kai iri kai kai daya ko kai ta sunnar ko kai ta bid'a amma ka ce kai kawai za ka rika sallar kada azumi kai kai normal musulmi to eh, me normal muslim kuma to dole dai ka yi a bisa a bisa wata karantarwa to in ma dai ka yi a bisa karantarwa ta sunna sallu kamar ra'aytu muni usalli ko kuma ka yi sallu kama ra'ayta aba aka yi sallu ya gagga ka tashi a gargajiya ana sallah kai ma ka rika yi an gama sallah a yi maka addu'ar bayan sallah karshe a zo da katafila to kaga dole dai ka yi daya to idan wannan idan mutum ya samu kansa cikin irin wannan to shine manzo sallallahu alaihi wasallama kasancewar babu wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari wanda zai fitar da al'umma daga cikin duhun da take ciki face ya gaya mata shi ce mal makaraju menene mafita kala sai ce kitabullah littafin Allah wato mafita shine riko da littafin Allah wato kamar an yi harfin mudaf an bar mudafin ilai ai at-tamassuku eh, kitabillah ko at-tamassuku bi kitabillah riko da littafin Allah riko da littafin Allah yarda da shi da farko ka yadda cewa wannan littafin Allah ne ko maganar Allah ce sannan ka karance shi ka fahimci abin da yake faɗa sannan ka yi aiki da shi wanda shine riko da littafin Allah ka yi aiki da abin da ya karantar to shi da ce fihi ba'u ma qablakum a cikinsa akwai labarurrukan abin da ya gabace ku wato na na al'ummomin da suka wuce Allah ya ba da labarurrukan al'ummomin da suka gabata tun daga halittar annabi Adamu to tun kafin ma a saukar da shi duniya Allah ya fara labar da duniyar ya ya ta ya ta haɗu sannan aka yi maganar saukar da annabi adam alaihi salam sannan kuma sauran annabawa da al'ummominsu da yadda suka yi ta tafirza da su da yadda aka yi ta aran gama tsakanin annabawa masu kira zuwa ga bautar Allah shi kaɗai da waɗanda kuma suka kangare suka ce ba za su bauta wa Allah ba sai dai su bauta ma wani Allah da yadda ƙarshen su ya kasance Allah ya ba wa annabawa nasara ya kuma halaka ya halaka magabtansu wanda har zuwa aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah maɗaukin sarki ya labarta mana aiko shi da kuma abubuwan da suka wakana bayan aiko shi da irin maganganun da da shawa da kafirai suka rika yi to kaga alƙur'ani duk ya kunshi labarin abinda ya gabace mu na al'ummomin da suka wuce duka tun daga kafuwar duniya hakanan wa khabaru ma ba'dakum da labarin abin da yake bayan ku wanda zai zo ga baya su ne al'amuran da za su zo na alamomin tashin alkiyama da abubuwan da za su wakana a ranar alkiyama don alkur'ani ya labarta wannan ya gaya mana sharuɗan da su ne alamar tashin alkiyama sannan kuma ya labarta mana abubuwan da za su wakana a ranar alkiyama tun daga tashin ɗan adam daga kabarinsa har zuwa tara su a mahshar an zuwa yi musu hisabi ke sirati shiga aljanna ko shiga wuta Allah ya kiyashe mu to alqur'ani ya labarta wannan kaga ya labarta labarin da bai ma zo ba nan gaba zai zo wa hukmu ma bainakum kuma shine hukuncin abin da ke tsakaninku wato duk abin da ya wakana a tsakaninku shi yake shi yake hukunci a kansa sawa'un kafirci ne alqur'ani shi zai tantance kaza kafirci ne ko imani ne shi zai hukunci akan abu kaza imani ne ko da'a ga Allah da manzansa alqur'ani zai hukunci akan da'a ga Allah ko da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallama ko saban Allah alqur'ani zai yi bayanin wannan kamar yadda shi yake bayanin halal shi yake bayanin haram da sauran abubuwan da shari'ar musulunci ta zo da su da sauran hukunce-hukunce wanda musulunci ya kunsa da alqur'ani yayi wannan bayani ko dai yayi bayanin a dalla-dalla ko kuma ya yi bayanin a dunkule sunna ta zo ta ƙara fasa wannan bayani a ƙara faɗaɗa shi wanda duk dai yana ƙarƙashin bayanin shi alƙur'ani shi ne ma'anar wa hukmu ba bai na kun sannan yake huwal faslu shi ne raba gaddama shi yake bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya idan ana gaddama abu kaza gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to alƙur'ani shi zai bambanci shi zai raba wannan gaddama ya hukunta wa mai gaskiya gaskiya ya hukunta mai ƙarya ƙarya alkur'ani shi yake wannan ko kuma shi ne wanda ya ƙunshi bayanin abin da ake nufi da gaskiya ya ƙunshi bayanin abin da ake nufi ba abin da ba gaskiya ba ya ƙunshi bayanin abin da yake daidai ya kuma ƙunshi bayanin abin da yake kuskure kuma shi ya ƙunshi bayanin abin da za ka yi ka samu lada da kuma abin da za ka yi wato ka samu alhaki ka samu zunubi laisa bil hazli alqur'ani ba kakaci bane ba surutu bane mara ma'ana alqur'ani ba wasa bane alqur'ani dukkaninsa gaskiya ne babu wata kalma ballantana jumla wacce ba gaskiya ba la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi min hakimin hamid ƙarya ba ta zuwa daga gaba gare shi ko ta bayan shi wato babu ta inda ƙarya za ta shiga cikin alkur'ani dukkanin dukkaninsa gaskiya ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa innahu la qawlun faslun wa ma huwa bil magana ce daki daki shine mai babbe mai raba gaddama sannan kuma ba kakaci bane ba surutai ba ne marasa ma'ana ko kuma alfaslu ana nufin shine wanda ya yi bayanin komai filla filla daki daki wato babu wani abin da dan adam yake bukatar sa a rayuwarsa face al'kur'ani ya nuna shi ko dai ya fito ya nuna shi karara ko kuma yayi masa hannunka mai sanda a kansa kamar da Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin Allah ya ce mun saukar maka da al'kur'ani tibyanan likulli shay dan ya zan bayani ga dukkan komai bayanin nan ko dai ya zama bayani ne mufassal ko kuma ya zama bayani ne mujmal sunna ta zo ta ƙara fayyace wasu abubuwan to alqur'ani shi ya zo da wannan sai ce man tarakahu wanda ya bar alqur'ani ya ki imani da shi ko ya bar alqur'ani ta hanyar ƙin aiki da shi min jabbarin na mai tsaurin kai qasamahu Allahu ubangiji zai karya shi wato zai halaka shi ya karya wuyansa asalin kasmo yana nufin alkasur wal ibana alkasmu shine karya abu ko kuma datsa abu to duk wanda yake saboda taurin kai ya kangare wa alkur'ani ya imani da shi ko ku a'a ya yarda alkur'ani magana Allah ce amma bai yarda ya yi aiki da shi ba to Allah madaukin sarki zai karya shi ko dai ya halaka shi ko kuma ya karya hujjarsa ya zama da idan wani abu yake kiran mutane zuwa gare shi sabanin abinda alkur'ani ya zo da shi ubangiji ya karya wannan hujja da yake riko da ita sabanin wanda ya aiki da alkur'ani ya yi imani da alkur'ani sannan ya yi aiki da shi to allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka shi zuwa ga martaba mafi ɗaukaka ta kamala to kaga wannan addu'a ce manzo sallallahu alaihi wasallam yake khabar ne lakinahu mutadammin lid-du'a cewa duk wanda baya son alqur'ani baya imani da alqur'ani ko baya son aiki da alqur'ani kamar annabi yana cewa Allah ka kariya shi wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah wanda duk zai nemi shiriya fi ghairihi wato cikin wani littafi ko cikin wata magana ko cikin wata kungiya ko wata tafiya wacce bata kunshi abinda alkur'ani ya zo da shi ba littafin da ba shi da alaƙa da alkur'ani littafin da ba shi da alaƙa da musulunci a ce ta nan ne za ka nemi shiriyarka? ka to sai ubangiji ya batar da mutum ya ce wa huwa hablullahi matin shi alkur'ani igiyar allah ce karfa wato karfa ita ce za ka riƙe kuma har ka kai ga gaci ta kai ka tudun min tsira da zarar ka rike wata igiyar ba wannan ba to babu inda za ka je igiyar za ta tsinki da zarar kuma ta tsinke mutum ya gama an gama da shi wannan kamar yana ishara zuwa ga faɗar Allah wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarrabu sannan ce huwa zikrul hakim shine zikiri wato ambato mai cike da hikima wato shine abin da Allah yake faɗa yake ambata maganar da take cike da hikima ko shine wato abin da ɗan adam zai wa'azantu da shi ma ya tazakkaru bihi wa yatta'izu bihi al-insan abin da ɗan adam zai wa'azantu da shi wanda yake cike da hikima hikima wacce take da wato ta aikace ko hikima a ilmance ko kuma alkur'ani shine wanda yake hukunci akan dukkan wani littafi ko yake hukunci akan dukkan wani mukallaf wani da Allah ya kallafa masa aiki yake hukunta masa yayi aiki da wannan abin da alkur'ani ya zo da shi ko kuma shine wanda ayoyinsa suke cike da gwaninta da ƙwarewa wanda ginansa yake gini ne mai ƙarfi ba zai rushe ba har zuwa tashin kiyama kuma babu wani cikin halittu mutane ko aljanu wanda za su zai iya kawo wani abu kwatankwacinsa ko kuma azzikiru anan ana nufin ɗaukaka wanda duk zai rike alƙur'ani to zai samu ɗaukaka wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun wa innahu shi alkur'ani la zikrun laka ay la sharafun laka ɗaukaka ce gare ka wa liqaumika da kuma al'ummarka wanda duk wanda suka rike alkur'ani to za su samu ɗaukaka kamar yadda ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin ubangiji na dauka kamar tabar wasu mutane ta hanyar wannan alqur'ani sannan kuma ya kaskanta martaba wasu ta hanyar wannan wato wanda suka rike shi suka yi aiki da shi ya dauka kamar tabar su wanda kuma suka yi watsi da shi suka ki aiki da shi ko ma suke yin kokarin kawo abin da ya saba masa ubangiji ya kaskanta martabar su sannan ya ce wa huwa siratul mustaqim shine tafarki madaidaici tafarkin da yake alqawim almutawassit tsaka tsakiya wanda babu zulaki a ciki babu wuce iyaka sannan kuma babu sakaci da gazawa haka abin da yake cikin alkur'ani tsaka tsakiya ne kamar yadda duk abin da Allah ya kawo ya tsora wannan al'umma akai tsaka tsakiya ne wanda zalika ja'alnakum ummatan wasafa saboda haka babu wuce iyaka irin ta yahudawa da jafa'i irin nasu sannan babu sakaci da lalaci irin na kirista sai zan musulmi a tsaki yake bai zama ya wuce iyaka ba har ya kai na yin jafa'i ma bai kuma zan ya yi sakaci ba ya rika karɓar wasu abubuwa marasa tushe kamar yadda kirista suke yi sannan ya ce wa huwa allazi la tazighu a al shi shine wanda zukata ba su karkacewa ta hanyarsa wato duk wanda zai bi shi duk zuciyar da za ta bi alkur'ani to ba za ta karkace ba duk soye-soyen zuciyar mutum in za su dace da abin da alkur'ani ya zo da shi to ba zai karkace ba sabanin wanda zai zama soye-soyen zuciyarsa kawai yake bi babu ruwansa da tunanin abin nan da yake so ya yi daidai ya dace da alkur'ani ko kuma ya saba alkur'ani to kaga anan zai karkace wannan yana nuna cewa dukkan wasu wanda suka karkace to sun saki alkur'ani amma in dai za su rike alkur'ani to qur'ani shi zai miƙar da zukatansu da zan abin da duk suke kudircewa gaskiya ne aikin da za su yi da gabansu gaskiya ne amma da zarar kaga sun karkace aqidansu sun zama na banza to alkur'anin suka saki haka da in ka ga ayyukan da suke ya sun zama na bid'a to sun saki alkur'ani ne shi alkur'ani dai aka rike shi to soye-soyen zukata ba za su ja mutane zuwa ga karkacewa ba kamar da Allah ce wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kuma wannan gaba din har ila yau zaka iya cewa huwa alladhi la tasiqu bihi al-ahwa shine wanda soye-soyen zukata ba za su iya karkatar da shi ba sai zama ba'un ɗin nan tabihi wato ba'un ɗin nan ba'un tilit ta'kid ay la tuzihu al-ahwa wato soye-soyen zukata ba za su iya karkatar da shi ba abinda ake nufi duk wani dan bid'a da zai ce zai yi amfani da alkur'ani don tabbatar da bid'a sa ba zai ci nasara ba duk sanda zai jawo aya alkur'ani ya kokarin bankara ta dan ta dace da bid'arsa ko ta dace da aqidarsa tini za a gane za a gane wato asirinsa zai tunu tini za a fahimci cewa wannan ayar ai ba ta da alaka da da abin da kake faɗa haka shi alkur'ani yana nan ubangiji ya tsare shi yadda ya tsare haruffansa haka ya tsare ma'anoninsa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ubangiji ya saukar da alqur'ani ya tsare ma'anoninsa ya tsare haruffansa ta yadda ba za ka iya canza wani harafi ka sa naka ba ko ka ƙara ko ka cire ba za ka iya yin wannan ba da zarar ka kuskure to za a san a cewa a nan ka kuskure inda gangan kai za a gane to haka nan ma'anarsa ma da zarar ka bankara ma'anar to akwai waɗanda Allah ya ba su ilimin da za su fahimci cewa wannan ma'anar da ka ba wa wannan ayar ba haka take ba ko inda kake so ka tusa bid'ar ka ba za ta shiga ba don haka babu yadda za a yi san zuciya ko bid'o'i su iya karkatar da alkur'ani ba zai yiwu ba shi yasa za ka ga duk mas'aloli da ake tarkici da dan bid'a a kansu in ya zo karanta alkur'ani ya hujja da su da ya faɗa kai da kanka ma sai ka bushe da dariya don za ka ga ah, to me alakar wannan aya fi sabilillahi da bid'arka aya tana magana kan wani abu daban sannan kai ko bid'a da kake kiran mutane zuwa gare ta wani abu ne daban kamar kamar kamar yan bid'a da suke karfafar maulidi a karfafa maulidi a ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ce to maulidi kenan to ina maulidi to sai an shiga kama ne a ce ai annabi rahama ne kuma an ce ai farin ciki da rahama wa bi zalika to ai farin ciki ni ma ina farin ciki amma ban yi maulidin ba ko ka ko sai ai maulidi da aka yi farin ciki ka yarda sahabbai sun yi sun yi farin ciki mu je ayat tana nufin annabi to ka yarda sahabbai sun yi farin ciki da annabi ko ba su yi ba sun yi to kai irin nasu ba shi kuma magana ta kali ni yanzu irin naka ne bai yarda da shi ba ka yi irin yadda suka in kuma ka ce a su ba su yi farin ciki ba ke da bakin ciki su da manzo haka in ka yadda sun yi farin ciki to irin nasu muke so a yi ba shi kenan ba kaga ba yana za a iya iya bankara aya to ne wa huwa allazi la tuzigu bihi al-ahwa wa la taltabisu bihi al-alsina harasa ba za su rikirkice wajen karatunsa ba wato ba zai yi wahala ga mubile su karanta shi ba ko da ko ba laraba ba ne kuma gashi nan kana gani Allah ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika litudhakkira bihi almu'minina wa tunzira bihi qauman hujja haka muka sauƙaƙe maka Alƙur'ani bilisanika lisanika da harshenka domin ka yi gargadi don ka tunatar da mu'minai da shi sannan kuma ka yi gargadi ta hanyar alqur'ani ga mutanen da suke masu yawan husuma kamar yadda Allah ke cewa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir lalle mun sauƙaƙe alkur'ani dan ya zan abin ambato abin wa'azi shi yasa za ku ga wanda yake balarabe da wanda ba balarabe ba kowa na iya ɗauka karanta sai ka ji wani in yana karanta alkur'ani kun baka gan shi ba sai karanta da Allah wato ba ƙureshi ne saboda yadda za ka ji haruffan na fita sala sala amma watakila da ka zo ka gan shi kaga kamanninsa sai ka ga ya fi abin nan gawayi baki amma in baka gan shi ba muryar kawai ka ji sai ka rantsa da Allah limamin harami saboda zaƙin murya da daɗin murya da fitar da harfa sannan inda zai bar karatu alƙur'anin ya ce zai gwada yin larabci to ga shi dai su ma harfan dai da na alƙur'anin su ne dai amma da ya fara yin larabci kuma sai ka ji kamar ana gungura wani wani duro ko wani ba ba ba haka za ka ji larabcin rugugugugu ba amma in yana karatun qur'ani haka kowane harafi zai fito amma in ya bari yana larabci kuma sai ka ji ba to kaga wannan ita kanta mu'jiza ce ta alqur'ani in balla alqur'ani babu inda za ka ga kana karanta yare lafiya lafiya amma in ka bar shi ka koma wani naka kuma sai ka ji daban ka kasa to shine wala tattabisu bihi al-alsina wala yashba'u minhu al-ulama malamai ba sa ƙoshi da shi wato malamai ba sa ƙoshi da shi ma'ana ba za su kai tikewarsa ba za su yi ta bincike a ciki in yau ka karanta ayoyi gobe ka zo kana karanta sai ka fahimci wasu abubuwan da jiya baka fahimce su ba jibin kana karanta sai ka fahimci wanda baka fahimce su a jiya ba haka duk sanda ka kara kutsawa cikinsa kuma yana ƙara fito maka da ma'anoninsa masu tsada saboda haka babu yadda za a ka ƙoshi da shi wala ya khalaqu an raddi yawan maimaita shi wato baya tsufa dan yawan maimaita shi wato dan kana yawan karanta shi ba za ka ji ya ginshe ka ba ya gudure ka ka duba tun tasowar ka kake karanta qur'ani amma duk sanda ka zo kana karantawa sai ka ji kamar yanzu ne ka fara ba za ka taba jin cewa karatun nan kai ya gundure ka ba ya ishe ka amma ɗau kowace irin magana ta kowaye ka rika maimaita ta ka rika maimaita ta sai kai ta gurgure sai kai ta ishe ka to banda alqur'ani duk sanda kake kara kara karanta shi kana kara samun kuma wani ɗanɗanon sa na musamman wani ɗanɗano na musamman ko da ko baka fahimtar abin da kake karantawa wala yanqadi ajaibuhu abubuwan mamakin sa ba sa karewa wato abubuwan da za a fito da a fito da su daga alqur'ani na ma'anoni masu ban mamaki wani abu ne da ba zai kare ba shi yasa har alkiyawa ta tashi ana maka tafsiri duk shekara sai ka ji abin da ka taba jin shi ba duk shekara sai an fito maka da wasu ma'anoni da karkashin ayoyin Allah wanda baka taba jin su ba wannan abu ne da ba zai kare ba man qala bihi sadaq wanda duk yayi magana da alqur'ani wato ya bada wani labarin da alqur'ani ya bada shi ko ya kawo wani hukuncin da alkur'ani ya kawo shi ko ya yi wani bayanin da alkur'ani ya yi bayani ya yi shi to ya yi gaskiya ko ya yi magana da ya dogara da alkur'ani a cikinta to wannan shi ya yi gaskiya wa man amila bihi ujr wanda duk zai aiki da shi to zai samu lada to za a ba shi lada babba domin duk abin da alkur'ani ya zo da shi makarimul akhlaq halaye ne na kwarai ayyuka ne a'mal ne saliha ka duk abin da ka dauka na alqur'ani yi aiki da shi wani amalu salih ko aqida sahihiya ko al'amalu salih ko al-khuluqul hasan to kaga kana da lada a cikin wannan wa man hakama bihi adal wanda duk yayi hukunci da shi ko da ya hukunci a karan kansa da alƙur'ani ya hukunta abin da yake ji a zuciyarsa ko yake aikatawa da gabansa ya yi hukunci da alkur'ani to ya yi wa kansa adalci ko ya yi hukunci tsakankanin mutane da alkur'ani to ya musu adalci domin babu wani abin da ke cikin alkur'ani sai adalci sai gaskiya wa man da'a ilayhi hudi ila siratul mustaqim duk wanda yayi kira zuwa ga alkur'ani to wannan an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici wato duk wanda ya kirawo halittu zuwa ga imani da alkur'ani da aiki da abin da alkur'ani ya kunsa babu shakka wannan an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici sai mala ya ci gaba da cewa wa qala Allah ta'ala fi kitabihi Allah ta'ala ya ce wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu bayan ya kawo falala alqur'ani kamar yadda zo cikin wannan hadisi sai ya kawo maganar to to ku rike alqur'ani da sunna waɗannan idan har mun yarda ni mu da ku duka su ne jigo wato alqur'ani da kuma bayanan da manzo sallallahu alaihi wasallam yana alqur'anin nan in mun yadda su ne jigo to su ne za su haɗa kanmu sai mu dawo mu rike su gaba daya wa atasimu bi hablillahi jami'an duk mu rike wannan igiyar ta Allah wato kada ya zama na kowa ya rike tashi igiyar kuma mu ce mu haɗa kai kamar da wasu suke so a yi sai ce a haɗa kai kowa ya rike nashi a'a to ya za a haɗa kai kai ka kama ka sa gaban ka gabas ka nufi gaba wani yayi yamma wani yayi kudu wani yayi arewa wani yayi tsaya kuma duk a ce duk kun haɗu ya za ku haɗu ba zai yiwu ba sai dai in mun sa alƙibla guda ɗaya ko wanda ya kama wannan abu ya riƙe wancan ya riƙe wani wanda ya riƙe kowa ya riƙe nashi kuma a ce duk a haɗe kaga wannan wasa ne ba ta lokaci ne shi yasa Allah da ya ce a haɗe a dunkule a zama abu ɗaya sai ya faɗa abin da zai dunkule mu abinda zai bai da abu ɗaya shine hablullah bai ce kawai mu dunkule ba kowa ya yi nashi sai ce wa atasimu bi hablillah ashe duk abin da ake rigima a kansa har ne zan an rarrabu to a zo a zo a dora shi akan sikeli na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a auna shi da wannan idan ya hau kan sikeli shikenan wanda bai rike bai do ya rike don a tafi tare in kuma ya zan babu shi daga baya zo to kowa ya haƙura to kaga anan wanda zai zo da bid'a shi yake kawo rarrabuwa ba wanda zai ce ai sunna ba ba wanda zai ce kitabu wa sunna ba don haka a zo kai kana cewa a zo ai kitabu wa sunna wani yana cewa a zo a biwa ni, ko a gino akan aƙida kaza ko dariqa kaza wani kuma yana cewa a zo a gino akan alqur'ani da sunna sai a ce kai mai cewa a gina kai ne kake rarraba kan kan al'umma kaga wannan magana ba ta da ma'ana kai kai kake cewa a gino akan asali kai kake tafiya akan asali tafiya ake akan hanya cutar sai wani ya ratse wani ma ya kama ya ratse nan wani ma ya ratse can sai kuma aka zo aka ce aya kai duk kai ka kawo rarrabuwa kai da kake kan hanyar baka ratse ba to kaga wannan akwai kifewa ya kamata idan ana son a haɗa mutane to a faɗi abin da zai haɗa su ɗin amma yaudara ce ka zo ka tara ƙungiyoyi ka ce duk a manta da duk saɓani a dunkule islam only to me islam only islam only wai kai musulmi ne musulmi shi kenan to shi islam ba shi da ka'idoji ba da wani littafi da allah ya aiko annabi da shi har kawai sai a ce islam only dole akwai abin da zai haɗe mu shine alkur'ani da sunna shi yasa duk wannan tarurruka da aka taɓa aka yi ta yi a baya wai a zo a haɗa kan tsakanin kaza da kaza sai ga duk an watsa kuma kowa ya kama nashi to waye zai ni sai in yadda idan na zo na ce a yi sunna ita kadai kada a gwama musulunci da wani sabon abu sai a ce na kawo rabuwar kai ha to me na kawo na rabuwar kai ni ban ce ga nawa a yi ba na ce ai abin da musulunci kawai ya zo da shi sannan ga wasu abubuwa da kowa ya tafaki kan cewa a asali babu su kowa ya a akan babu su shi wannan da yake kan waɗannan abubuwa bai saki ba to kuma niya zan daina cewa mutane a zo a yi musulunci mai kyau shi bai saki nashi mara kyau ba to sai a ce ai ka karya alkawari ai an yi ittifaki kan kowa ya nashi to an yi wannan shine nawan in ce kaza ba kyau ko da wani yana yi shi ne nawan ne in na daina to na daina nawan ne sai dai in kai ma za ka daina bayarwa ka daina bayarwa to to wa zan hana da baka ba kowa ba amma kai kana bayarwa ni kuma ni ma nawan bayarwa ce ai in ce kai ni ma bayarwa ne to shi ma da ya kawo bayan ya kawo wancan sai ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'a duk a rike igiyar Allah ita kadai kada a rarraba sannan a cikin alƙur'ani Allah ya ce wa qala fi kitabi innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay lalle waɗanda suka rarraba addinin su suka daddara addinin suka wawa suka daddatsa shi suka zama kungiya kungiya shi'a shi'a lasta minhum fi shay' ba kai ba su ta الذين تفرقوا فصاروا احزابا وشيعا sai alkur'ani ko ubangiji sai ya zargi ya soki waɗanda suka rarrabu suka zama ƙungiya ƙungiya suka zama wato ɗawa'if suka zama jama'a jama'a wa hamidan ladina tafaqu wa saru jami'an sannan kuma ubangiji ya yabi waɗanda suka haɗa kansu suka zama abu guda ɗaya a dunkule mu'tasimina bi hablillahi suna masu riko da igiyar Allah alladhi huwa kitabuhu wanda shine littafin sa shi'atan wahidatan lil anbiya suka zama shi'a ɗaya ta annabawa duka kama qala ta'ala wa inna min shi'atihi la ibrahim wato anan kamar da muka faɗa ibnu taymiya na husnul istihlal wato bude magana da wata siga mai ban ƙaye mai ban sha'awa kaga da zai yi magana a kan shi'a sai ya faro daga kan sunan kuma ya faro daga kan sunan kan shi'a din kalmar shi'a din nan ta zo ƙur'ani ta zo a gurare daban-daban ƙur'ani wajen guri goma sha biyu kalmar shi'a da abin da aka tsago daga cikin kalmar shi'a ko shi'a ko shi'a duk shi'a jam'i ne na shi'a shi'a jam'i ne na shi'a to jam'ul jam'i ne to guri goma sha biyu al'ƙur'ani ya zo da wannan to anan ibnu taymiya yana so ya yi raddi amma da wata siga tunda lallashi yake a zo a rike ligigar Allah sai ki so ya yi ishara zuwa ga waɗanda suke jirkita maganar Allah suna ɗora wa ayon alƙur'ani abinda ba za su ɗauka ba suna wato fito da wasu ma'anoni daga ƙarƙashin su wanda ba sa ciki wato lafazin tashayyu da wasu ke kokarin su wato shi'a da yazo alqur'ani su ce a alqur'ani ma ya faɗi shi'a don haka mu muna da asali don haka mu nan Allah ya faɗe mu don haka duk mai so ya zama na Allah sai ya zo shigo cikin mu to shine ana ibnu taymiya yake kawo wasu ayoyi da suka zo da lafazin shi'a din wanda dukkan a ayoyin alqur'ani kakaf babu inda shi'a ta zo da ma'anar shi'a kungiya masu cewa sai ahlul baiti suna zagin sahabbai babu inda alqur'ani ya zo da wannan ibn al-jawzi yana da wani littafi sunan shi nusatu al-a'yunun nawazir wanda yake hada abubuwa kalmomi masu ma'ana daban-daban da suka zo alqur'ani a gurare daban-daban to a ciki yayi bayanin cewa ta kalmar shi'a da duk abin da yake da alaƙa da shi'a din nan fuska hudu ta zo alqur'ani ta zo da fuska hudu fuska ta farko ta zo da ba'anar rarrabuwa ƙungiyoyi firak ƙungiyoyi kamar ayat da malin ya kawo innal ladzina farraku dinahum wa kanu shi'an lalle waɗanda suka daddara addinin su suka zama ƙungiyoyi daban-daban kaga anan kungiyoyi kalmar shi'a ce ta zo ko ba shi'a ba ce shi'an daga jam'i ne na shi'a shi'a jam'i ne na shi'a to na ana nufin shi'a wannan da ake ta kokarin raba mutane da ita to ka ce ita din ake nufi ai ba daɗi za ka ji ba dan nan suka akai ko yabo akai innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an in ka samu wani dan daru ya ce duk wanda suka daddatsa addinin su suka zama yan shi'a bilas tabidu ya za ka yi da shi to ko da ya faɗa kaɗin ba kuskure ba suka zama yan shi'a ma'ana suka mai da addinin su shi'a shi'a ce shi'ar wani ne wani ma ya ce shi kuma shi'ar wani ne tunda ka ce shi'atu ali wani kuma ya ce ni shi'atu usman ne wani ce shi'atu muawiya ka samu wani ɗan taɓar gaza ma ce shi'atu yazid ne ni kaga an koma shi'a shi'a to innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay inna ma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun wanda suka daddara addinin su suka zama shi'a shi'a kaga nan ka shigo ko ka so ka shigo kana da'awar kai shi'a ne to ka shigo karkashin wannan ayar sannan Allah yana cewa laqad arsalna min qablika fi shiya'il awwalin wa ma yatihim min ayatin wa Eh? wa ma ta'tihim min ayatin illa kanu eh, wa ma ya'tihim min dhikrin wa kana mun ghayr wala illa kanu bihi yastahzi'un kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma arsalna qablaka fi shay'in fi wa ma arsalna min qablika fi shay'il ba mu aiko da wani manzo ba gabaninka fi shiya'il awwalina a cikin shi'o'i na farko kaga nan shi shi'a al-awwali kalmar shi'a anan yabo ne ko kusuka ne ma ya'tihim min dhikrin illa kanu bihi yastahzi'un babu wani wa'azi da zai zo musu daga Allah face suna izgile da shi Allah ce kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatu al-awwali wa law fatahna alayhim baban min as-sama'i fa dhallu fihi ya'rujun la qalu inna ma sutirat absaruna bal nahnu qawmun mas'ulun kaga nan ba yabo bane wato su yan shi'a da Allah yake magana a nan waɗanda Allah aiko annabawa daban-daban ya ce wa ma ya ce min zikirin min rabbihim illa kanu bihi yastahzi'un babu wani ambato ko wa'azi da zai zo musu daga ubangiji face sai suna masa suna izgili da shi yabo ne su wannan shi'a din face sai suna izgili da wannan ambatan da wa'azin da zai zo daga ubangiji Allah ce kadhalika nasluku fi qulubil mujrimin haka muke shigar da shi wannan izgilin a cikin zukatan mujirbai ko muke shigar da Alƙur'ani a cikin zukatan su suna izgili da shi Allah ce la yu'minu bihi wa qad khalat sunnatul awwali ba za su yi imani da shi ba alhalin sunnar mutanen farko wato abinda Allah ya mutanen farko ya wuce su sannan sai Allah ce walau fatahna alaihim baban minas sama'i fa fihi ya'rujun da za mu buɗa musu kofa a buɗe musu ƙofofin sammai duka su rika tattakawa suna shiga cikin sama ubangiji ya musu wannan dan ya nuna musu mu'jizar manzon Allah lakalu inda inna ma suhirat absaruna da sun ce kai wannan ba sihiri ne ba za mu yadda ba bal nahnu qaumun mashhurun mu mutane da aka sihiri kaga nan shehul awwalin kaga ba yabo bane kalmar shi'a nan bata zo da yabo ba suka ne ga ta kuma alqur'ani haka nan Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin fir'auna ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin ubangiji ce inna fir'auna ala fil ardi lalle fir'auna yi girman kai a doron ƙasa wa ja'ala ahlaha shi'an ya maida mutanen masar gaba suka zama shi'an kungiya kungiya shi'a shi'a kaga shi'a fir'auna ta'ifatan minhum ya kama wasu daga ciki ya bai da su bayi ya rika wahalar da su yuzakkiru abna'ahum yana yanka ƴaƴansu wa yastahi nisa'ahum yana kyale matan Allah innahu kana mufsidi fir'auna ya zan cikin makarnata. to ka kalmar shi'a nan yabo ba yabo bane bal aiki ne na fir'auna shi ya rika mai da mutane shi'a shi'a shi'a shi'a maimakon duk su zama mabiya annabi Musa alaihi salam sai ya mai da su shi'a daban-daban hakanan Allah maɗaukakin sarki yana cewa minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a wala la takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kada ku zan daga cikin mushrikai suwa waɗanda suka daddara addinin suka zama shi'a shi'a kaga shi'ar shi'ar fa ba ba fa yabo fa alqur'ani to kaga anan ta zo da ma'anar kungiya masu bin wata farki guda daya hakanan tana zuwa da ma'anar al'ahli wan nasab iyali ko nasaba ko dangi kamar da Allah alqur'ani yazo kissar annabi Musa alaihi salam ah, ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مذل مبين annabi musa alaihissalam ya fito cikin gari cikin masar yana yawo bayan ya zama saurayi matashi maji karfi sai ya ga wasu mutane biyu na faɗa suna rigima haza min shi'ati wannan daga cikin jama'a sai yake wato daga cikin bani isra'ila daga cikin dangin sai wa haza min aduwihi wannan kuma daga cikin abokan gaba sai yake wato cikin kiddawa mutanen annabi fir'auna fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi sai wanda yake daga cikin shi'ar annabi Musa wato danginsa jama'arsa kabilarsa sai ya nemi annabi Musa ya taimaka masa ya kawo masa ɗauki annabi Musa ya zo a fusace fawa kazahu ya laushi wancan mutumin faqada alaihi nan da ya gama da shi irin duka ɗayan nan mutum ya je ƙasa da ya ga haka ce haza min amali ba da niyyar ya kashe yayi ba wannan aiki ne na shaytan innahu aduwwun mudillun mubin sannan sai ya nemi gafar ubangiji قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin ya nemi ubangiji ya gafarta masa ubangiji ya gafarta masa dan dame mai gafara ya ce to ya ubangiji ni'imar nan da saboda ni'imar nan da kai mun ka yafe mun to ba zan taba zama mai goyon bayan masu laifi ba fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqa fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu musa innaka lagawiyyun mubin فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين كاكا يتنشي أري زمان كاكا يتنشي أري زمان النبي موسى يا كشي كبدي متمنى يفتون الجنم فرعون دقا قبيلة فرعونه sai waya gari a cikin masar yana ta kappa kappa kada a tsirin su yanzu saboda in banda wannan dan shi a tashi ba wanda ya san yayi khaifan yataraqqa fa idan alladhi istansarahu bil amsi yastasriqu sai ga wanda jiya din nan yace taimaka min ya tsokano wani fadan kuma yana cewa annabi Musa kawo mu dauki annabi Musa ce innaka lagawiyyun mudhillun mubin kai dai batacce ne mai batarwa annabi Musa ya tafi ya taimaka masa falamma arada an falamma arad an yabtasha billadhi huwa aduwwun lahuma yayin da je zai jakki wanda shine makiyin nasu wato dan bangaren fir'auna sai wannan dan shi'ar ya ce wa qala ya musa aturidu an taqtulani ni ma kashe zaka yi kaga ya tona asiri kaga an san an yi kisa ne ba a sani ba sai shi gaban wannan ba isra'ila sai ya ni ma kashe nan ka yi kamar yadda yi kisa jiya in turidu ta kuna jabbaran fil ardi musa na kula kana so ka zama mugu a doron kasa amma turidu an ta kuna musu ba ka so ka zama cikin masu kawo gyara to kaga shi wannan shi an ce dan Allah mai amfanin sa to daga nan kaga asiri ya tobi asiri ya tobi وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين asiri ya tunu kuma waye ya tuna asirin nan kalmar shi'ar anan ba ta zo da kyau ba hakanan takan zo da nuna masu bin wani addini guda masu bin wani addini guda akan kira su suma shi'a kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa fa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin ثم لنحضرن ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا ثم لنحن أعلم بالذي بالذين هم أولى بها سليا وبنجي كي ربك نارا سيدا وبنجي فلنحشرنهم سيمن تتراسو والشياطين سود الشيطان دكا thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jisiya mu zo da su gaban jahannama suna gurfane akan guyoyinsu thumma lananzi'anna min kulli shi'atin daga kowace shi'a mu ciro wanda ya fi kowa taurin kai daga cikinsu wato don ya jagorance su wato ya zama shi ne za'a fara sawa a gaba ya fara shiga azaba game da Allah ya faɗa a fir'auna ya kudumu qaumahu yawmal qiyamati fa da nar shi zai jagoranci mutanen sa na gobe kiyama ya shigar da su wuta to cikin kowanne dandazon shi'a wato masu bin wani gurbataccen addini za mu ɗauko wanda yake mafi wato lalacewar cikinsu shine ma'ana sun malanan zai annamin kulle shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya waye yafi tsananin taurin kai ga Allah thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha siliya to kaga kalmar shi a nan ba ta zo da ma'ana mai yan wuta kenan haka nan Allah yana cewa laqad ahlakna ashya'akum fa hal min muddakir wa laqad ahlakna ashya'akum mun halaka wasu shi'a shi'a masu addini karkatacce irin akwai wanda zai wa'azantu Allah yana gaya wa Qurayshawa kamar yadda Allah yake cewa hila bainahum wa bain ma yashtahun kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl aka shiga tsakaninsu da tsakanin abin da suke so kamar yadda aka yi wa ashiya wato wasu masu bin addinai kamar su kungiya kungiya gabanin su to kaga anan ya zo da ma'anar addini mai bin wani addini guda daya to a ƙarƙashin wannan ma'ana duk annabawa shi a ɗaya don suna bin addini ƙwaya ɗaya ne Allah ce wa inna min shi'ati da Ibrahim wa inna min shi'atihi damirin yana koma gawa annabi nuh shine yazo a siyaqi wa idna dana nuhun fala ni'mal mujibun lokacin da annabi nuhu ya kirawo mu madalla da masu ansawa wa najjaynahu wa alahu من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين inna kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadina innahu min ibadina innahu min ibadina almu'minin thumma aghraqna al-akharin sai yace wa inna min ibrahim kare ya siyakin kisar akan annabi nuhu take duk da yan shi'a sun ce wa inna min shi'atihi daga shi'ar ali annabi ibrahim na ciki to wannan abin da kamar misalin da muka yi na ɗazu wato ka za ka ɗauki alƙur'ani ka tabbatar da wata bukunar aƙidarka wa inna min shi'atihi la ibrahim yana daga cikin shi'ar ali annabi ibrahim kaga zamiri yana koma zuwa ga wanda ba a ba ambata ba ga wanda aka ambata kuma a cikin siyakin shine annabi nuhu salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzi al-muhsin innahu min ibadina al-mu'minin sai ce thumma aghraqna al sai ce wa inna min shi'atihi da ibrahim wato wanda yake kan irin tafarkinsa kan irin addininsa akwai annabi ibrahim alaihissalam wannan shine guri tak daya da kalmar shi'a ta zo da kyakkyawan ma'ana alkur'ani duk inda kalmar shi'a da abin da yake da halaka da shi'a ya zo alkur'ani to babu alheri a ciki wannan gurin shi kadai amma sai a ce alkur'ani ya zo da shi'a to wace shi'ar shi'ar fir'auna shi'ar abin nan annabi musa ko ko shi'ar yan wuta to ibnu taymiya ya yi ishara zuwa ga wannan ya kawo ma'ana ɗaya gurɓatacciya wanda su suka fi yawa sannan sai ka wannan ma'anar guda ɗaya wanda a ciki sai ya alakanta ta da addinin annabawa duka sai ya alakanta ta da duk addinin annabawa addinin annabawa duka suna bisa kan layi guda ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al anbiya al anbiya abna'u ikwatu li'illah dinuhum wahidu ummatum shatta wato ƴaƴan annabawa duka kamar ƴaƴan kishiyoyi suke ubansu ɗaya ne iyayensu mata ne daban-daban saboda haka addinin su guda ne don haka shi'a guda ne ta wannan fuskar wato duka addini gaba ɗaya haɗa su musamman wajen tauhidi inda suka sha bamban wajen abin da ya shafi furu'a to ibnu taymiya ya wannan saboda akwai wadanda suka yi ta kokarin su lalata lafazin wa inna min shi'ati ibrahim su ce ana nufin sayyidina ali kamar tafsirul al-bahrani da tafsirul kummi da biharul anwar na majlisi duk sun kawo wannan wanda wannan yana an gina shi ne akan aqidar su da take nuna cewa a imma dinnan sun fi annabawa wanda za mu yi magana akan wannan insha Allah da kuma abin da ya shafi asalin shi kansa tashayyu din asalin shi'ancin da abinda su shi'awa suke faɗa dangane da asalinsu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wasallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yawmiddin wannan ta ce ina son malam ya taimake ni da addu'a saboda yarana da mai gidana ya sa su makarantar boko amma yawancin malaman arna ne kuma ta arna ce na na nayi ya cire su yaƙi ta kai har su ba sa son wani sai kullum ta kai har su ba sa son wani sai so wato abin da dai take so ta ci wato banda malaman nan nasu arna ba waɗanda suke so sai labarin su suke har kullum suna kwaikwayon shigarsu da da da da kamanninsu bisa haka bisa haka ma wato bisa ga wannan bayani ma na takaita to abin da muni kwarai da gaske mutum ya ɗauki 'ya'yansa waɗanda suke su ya fi kamata ya sa su a ransa ya so su so na ɗa ga uba ga ɗansa amma ya ɗauke su ya kai su inda za su halaka saboda kawai wai su yi boko wato wannan yana daga cikin abin ta shi kwarai kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki shi ya kira ga muminai cewa su tsare kawukansu su tsare iyalansu daga shiga wuta ba yadda za a yi kai ka tsare kanka daga shiga wuta sai ka abin da zai tsare iyalanka su in ba haka ba kai ma baka tsaro ba Allah ya ce ku anfusakum ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara bai ce ku anfusakum kawai ba sai ce wa ahlikum nara alhakin iyalanka yana wuyanka alhakin ƴaƴanka yana wuyanka duk abin da zaka jefa su ciki na halaka to kai zaka ɗau babban kamashu na wannan halakar su me za su tsinana maka a ranar gobe kiyama ko bayan mutuwarka idan ka bar su akan wata ɗabi'a ko akan wani hali ko wani tafarki mara kyau me za su tsinana maka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi abu uku da yake bin mutum bayan mutuwarsa a ciki sai ya ce awwaladin salihin ya da'u lahu awwaladin salihin ya da'u lahu ko yaro na gari wanda ya masa tarbiya ta gari da zai masa addu'a haka babu wata addu'ar wani ɗanaka da zai zai amfani ka sai yaron da kai wa kyakkyawar tarbiyya in yaro ya zamba mai kyakkyawar tarbiyya ba ne ko baka yi masa kyakkyawar tarbiyya ba ba yadda za a yi maka addu'a to kaddara duba waɗanda duk suka iya bokon makaranta arna suka yi a ba sharaɗi ba ne sai sun yi makaranta arna su iya bokon babu makarantar da musulmi ke koyarwa kaddara duk babu wannan ba abu ne da zai halatta maka ka kai 'ya'yanka zuwa ga halaka ba saboda kawai bu babu shakka in ban da jahili wanda bai san addinin sa ba bai san mutuncin sa ba bai san abin da yake nauyi a kansa ba babu wanda zai wannan wallahi duk irin yadda makarantar musulmi take da kwaliti ar ne ba zai kaɗansa ba duk yadda makarantar musulmi ya yi ta da kwaliti ar ne ba zai kaɗansa ciki ba saboda shi ya san menene addinin sa ya yarda da shi kai kuma sakare da baka san meye addini ba za ka ɗauki ɗanka ka je ka kai shi cikin halaka to wallahi duk abin da ya koya kana da kamashu kuma Allah ba zai kyale ka haka ba kuma abin da kake so ka cimma Allah na iya bata aniyar ka hakan kai ki cimma ruwa ka iya kai shi ka kashe makudan kuɗi akan sai ya zama ɗan iska ka zo ka rasa yadda za ka yi da ranka nawa aka yi hakan saboda ka aji tsoron Allah ‘ya’yan nan amana ne Allah ya danka mana su za ka mu rike wannan amana kada mu zo ranar da za a tsayar da mu gaba ga ubangiji ana tambaye mu game da wannan amanar mursa da za mu bayar Allah na ta ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war war rasul war rasul wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun kada ku kasake ku ha'inci Allah da manzansa ku ha'inci amanar da aka danka muku alhalin kuna ba karamar amana ba ce ubangiji ya baka ƴaƴan da ya azanta ka da su mutum nawa ne yake san ƴaƴan Allah bai bashi ba a gaskiya matar ta bani tausayi tana ga ƴaƴanta ana kai su ga halaka amma babu yadda za ta yi to ki ta addu'a ki ta gaya wa Allah in wanda zai shiri ne Allah ya shiryar da shi in wanda ba zai shiri ba ne Allah maganin maganinsa wanda ya ce menene farauhun wa raihanun wa jannatu na'im galibi na sha faɗa abin da ya shafi tafsirin wata aya ka ɗauko ka yanko wata aya ka ce a gaya maka tafsirin yana da kyau idan tafsiri ake yi ka yi tambaya akan tafsiri amma aya ɗaya ka yanko ta da alkur'ani wannan ne kawai ya cige maka duhu Wannan ayar tana cikin suratul waqi'a ko mun yi tafsirin ta a lokacin da kuke tafsirin suratul waqi'a kuma dallata tafan tafsirai in dai kana jin larabci din littafin tafsirai sun yi tafsirin rauhun da raihan to amma ka yanko ta ka ce kawai ita kai kake so a fassara maka wani ma darasi zai yanko wani sai ka hadisi dogo ya ce don a fassara masa shi kaga wani darasi ya baku don haka ba da haka ake ɗaukanin abin nan ba in kana so ka san meye ma'anar rauhun rauhun tana zuwa da ma'anar raha wato hutu waɗanda suke al-muqarrabin wanda suke makusanta zuwa ga Allah suna da hutu a cikin aljanna raihan yana nufin kayan ƙanshi ƙanshi da mutum zai samu na musamman na aljanna suna da shi wajen na tuna'im wannan shine absul am alal khas bayan an faɗi wasu abubuwa a keɓance kuma sai a kawo wadda ta kalma da ta kunshi na bayan su na bayan an wato an zaro su an yi faɗe su a keɓance don a nuna maka mahimmancin sannan kuma aka faɗi sauran abubuwan da suna cikinsa duk waɗanda abubuwan suna cikin aljanna amma da haka sai aka yi maka adadinta a kansu wannan tambaya an bani ita ya kai sau nawa wala ko ta ce wanda ya ce ka ce an samu rikici tsakanin imamu ali da mu'awiya to waye ke kan gaskiya kuma wanda yake kan gaskiya shi za mu bi don dole a samu to kaga ina jin shi wannan bako ne a wannan majalisin inda ba bako ba ne yi wannan bayanin alwasiyatul kubra don mun yi wannan bayanin kuma muna faɗar an samu rashin fahimta saboda ijtihadi da kowa ya yi. kowane ɓangare sun yi ijtihadi mutanen iraki sun yi ijtihadi mutanen sham sun yi ijtihadi kowa yana ganin shi ke da gaskiya kowa a zaton shi shi yake da gaskiya ba wanda yake yin wanda aka yi wannan fada yana jin shi kan ƙarya yake sayyidina muawiya yana jin cewa shi ke da haƙƙin ya nemi jinin dan uwansa usman da aka kashe bisa zalunci wanda kowa ya yadda bisa zalunci aka kashe shi Allah kuma ya ba shi damar ya nemi ya nemi jinin dan uwansa man qutila mazlumin faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura sayyidina muawiya yana jin shi wannan ayar tana goya masa baya dan Usman dan uwansa ne sayyidina Ali shi kuma yana ganin ba za a taba samun nasarar cakko waɗanda suka yi laifin ba sai mun dunkule mun zama abu daya sayyidina Muawiya ba yana rigima akan kujera bane duk wanda ce yana rigima akan shugabanci sharri ya masa shi da kansa ya ce ya yadda sayyidina Ali ya ya fi shi cancanta bisa ga wannan amma maganar zai yi mu mubaya'a a eh zai yi amma waɗannan da suke tattare da sayyidina ali cikin rundunarsa waɗanda da su da hannunsu wajen kashe sayyidina ali sai an miƙo su an yi kisasi akan da ya shiga wajen kashe da usman shi kuma sayyidina ali yana ga idan ba a haɗa ƙarfi da ƙarfi an zama abu ɗaya ba to ba za a iya yin komai ba kaga kowanne yana da abu da ya riƙe wanda kuma wasu su waɗannan da suka haddasa fitinar suka yi ta ƙoƙarin yadda za su zuzuta sabanin don ka a samu haɗuwar kan wanda har ta kai aka yi wannan faɗan wanda ahlus suna aqidar su shine cewa ali za bangaren da ali shine aula bil haqqi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa tamruqu mariqatun min al muslimin ala hin furqatun min muslimin taqtuluhum تقتلهم طائفة أو أدنى للحق تقتلهم أدنى الطائفتين للحق وتذا أسام وسو وتسارروا سفينا lokacin da musulmi suka samu rabuwar kai kaga annabi sai kira su musulmi duk da sun rabu sai kira su musulmi alahin furqatin min almuslimin taqtuluhum adna ta'ifatayn ila wato wacce ƙungiyar da tafi kusa da gaskiya tafi kusa da gaskiya ita ce za ta kashe su za ta yaƙe su waɗanda ana nufin khawarij da suka ɓangare daga cikin tafiyar a ƙungiyar sayyidina ali kuma sayyidina ali ya yaƙe su kaga kenan ƙungiyar sayyidina ali sune adna ta'ifatayn lil haqq cewa adna ta'ifatayn lil haqq yana nufin duka bangarorin sun yi tarayya a cikin gaskiya amma wannan tafi kusantar gaskiya sama da waccan to amma waɗanda kuma suka fi zama bisa daidai su ne wanda ba su shiga fitinar ba wanda ba sa nan ɓangaren ba sa nan ɓangaren waɗannan su ne su ne akan daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa su takunu fitna al الماش القائم فيها خير من الماشي والقائد فيها خير من القائم فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل za a samu fitina wanda ya tsaya cak bai yi kai kawo a cikinta ba ya fi wanda yake kai kawo wanda ya zauna bai tsaya ba ya fi alkhairi sama da wanda ya tsaya sai ce kazan bawan Allah da za a kashe ka zan bawan Allah da zai yi kisa kaga kenan waɗanda ba su shiga ba su waɗannan su ne suka fi kasancewa bisa doron gaskiya irin su sa'ad ibn abi waqqas irin su abdullahi dan umar irin su sa'id ibn zaid wanda su bai ne ba su shiga ba ba sa nan ba sa nan wanda su ma duka bangarorin da suka yi faɗan daga ba suka suka yi nadama ina ma ba su yi ba to kaga anan ka ware wani ka ce kai wannan naka ne wancan ka tsine masa kaga hauka ne hauka ce wannan abu ne ya riga ya wuce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat ubangiji ya tsarkake ta kubba mu ko hannayen mu daga jinin waɗannan bayan Allah dan me zamu lalata harshen mu ko mu gurbata harshen mu da zagin su bai dace ba kai tunda Allah ya sa ka zo zamanin ba dan baka san inda zaka bulla ba inda ka zo zaka wata kan baka Allah ka bulla cikin khawarij baka sani ba Allah ya kiyaye ka ka bayyana a wannan zamanin to Allah ya tsare ka sai ka yi wa Allah godiya bai kuma kamata ka lalata harshen ka ba kuma da ambatan su da mummunan ambato annabi ya san za su yi wannan amma bai taba shi yake ba da labarin za abin zai faru amma bai taba zagin wani daga cikin su ba bai taba korar wani bai ya bace shi kai dan me zaka zo daga baya kana bata sabban sa don haka wa zaka bi duka zaka bi duk sahabban manzon Allah ne ka bi su wannan ya ce muna tattaunawa da wani ɗan shi'a sai ya tambaye ni ah, sai ya tambaye mu cewa ba mu san a lokacin khalifancin sayyidina abubakar ya sa an tattara sahabbai sun kawo hadisai ya kona su ba wannan da gaske ne wannan ƙarya ce ruwaya ce da bata inganta ba cewa wai an tattara hadisai sai da abubakar ya sa an tara hadisai daga baya kona wannan ƙarya ne ba gaskiya ba to yanzu kaddara ya kona me kake so ka ce me kake so ka ce zai iya zai zai iya rubuta abu zan iya rubuta alqur'ani a allo in wanki saboda me saboda haddace ko ba zai yi ba hakan ma ake yi a rubuta gashi an rubuta sannan kuma a wanki a rubuta a wanki saboda haka zai so wa musulmi har da cewa saboda su sama da su dogara da rubutu in aka bar rubutun shikenan kowa sai ki haddar zai ga to ai suna na rubuce ba ma sai na haddace ba ina bukata in je in dauko amma aka ce babu su aka kona su kaga tilas ka je ka rawaito ka haddace lokacin da ilimi yana bakin malamai ba shiga cikin takardu ba ya fi daraja kamar da auza'i yake cewa yayin da ya shiga cikin takardu kowa ma sai rika sa kanshi ciki kowa ma sai mai da kanshi malami saboda zai samo takardun ya ce shi ma ya zama malami saboda haka ko da ruwaya ta inganta ba wani abu da take nufi mara kyau da yawa an samu malamai sun binne su bayan bayan wani lokaci bayan sun tsufa sai suka tona ƙasa suka binne su saboda kada a zo ana dogaro da littattafan a ƙi haddace ilimi suna cewa al'ilmu ba da khala ma'aka fil hammam ilimin ka shine wanda zai shiga gurin wanka da za ka shiga gurin wanka da shi kaga kenan wanda za ka shiga gurin wanka shine wanda ka haddace ba wanda yake littafi ba Allah cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm wannan yace kuma a lokacin manzon Allah yana ciwo ciwon ajali yace a kawo alkalami da takarda zai rubuta abinda in ya bar shi ba za a karkata ba sai sayid na umar ya ce a'a ku kyale shi baya cikin hankalinsa shi kuma sayid na abubakar ya ce alkur'ani ya ishe mu to ruwaya ake so a kata bukari amma da an yi kare-kare da babu a ciki na farko babu maganar cewa a cikin ruwaya sahihiya babu maganar cewa annabi baya cikin hankalinsa wannan ruwayar bata inganta a sahih bukhari ba wannan ruwayar cewa annabi baya cikin hankalinsa bata inganta ba shi yasa ma bukhari bai kawo ta ba abinda sayyidina umar ya faɗa sayyidina abubakar kuma baya gurin sayyidina umar ya ce hasbuna kitabullah abinda malamai suka ce sayyidina umar a lokacin don annabi yana cikin rashin lafiya bai tsanani a lokacin ya ce ku kawo rubuta muku littafi wanda ba za ku bace ba bayansa har abada sai na a cikin wannan yanayi mai tsanani sai na umar baya tunanin annabi sallallahu alaihi zai tashi daga wannan rashin lafiya ba baya tsammanin haka shi yasa ma daga gaba da aka ce ya mutu me yayi zara takobi yayi ce duk wanda ma ce ya mutu sai na kashe shi dan baya jin cewa annabi ba zai tashi ba Na haka dan a tausaya masa a wannan lokacin a kyale shi da yace hasbuna kitabullah littafin Allah ya wadatar da mu ya ishe mu littafin Allah ya kunshi dukkan komai kuma duk abin da annabi zai faɗa Allah ya riga ya cike shi don shi Allah shi ya saukar da faɗarsa kafin wannan kissa don wannan kissa ai ta ƙarshe ce kafin ta Allah ya saukar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan haka babu wani sabon abu dan in ka ce akwai wani sabon abu wanda alqur'anin bai kunsa ba to kamar ka warware ayar kuma an gane ko saboda haka shi kansa a manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayar bukhari ruwayar aisha lokacin da yace kirawo min dan uwanki rubuta muku abinda ba wato musulmi ba za saba ba bayansa wanda shine khilafar abubakar sai kuma daga baya yace aballahu wal mu'minuna illa abubakar bayan da za a yi mu'mine su zaɓo wani ba abubakar ba kuma haka ta faru zai zamanin sai da abubakar aka samu ittifaki gaba ɗaya babu wanda ya ja akan khalifanci abubakar in da ƙarya da da shi ake yi ko kun taba ji a tarihi an ce wata kungiya ta ware za ta yaki da abubakar saboda ta yadda da zaman sa akan kujerar khalifa ba babu wannan haka duk al'umma musulmi ta yadda da shi haka inda ma an kawo littafin bai wuce a rubuta abin da ya shafi shugabancin sayyidina abubakar ba ba wani abu ne na shari'a sabo sannan kuma in ka ce sayyidina umar ya ki zuwa na farko dai a gurin akwai sayyidina ali sayyidina ali yana gurin in ka ce umar ya ki zuwa umar ya ya hana wani ya tashi kaddara ya hana wani ya tashi sayyidina ali wa yake yi wa biyayya umar ko annabi dan me shi bai tashi ba kuma annabi ai ba yi umar tashi ba da duka yayi magana ituni eh, haka yace ku kawo mun naka ali yana ciki don me yasa shi bai tashi ba ko shi ma kana zargin sa ai annabi yake wa biyayya ba ali ba ko kuma yasa ta tashi ya ce ya tashi ali ya zara takobi ya ce in ka ɗauko zan yanka ka babu wannan kaga shi ma ya gamsu da abin da da umar din ya faɗa kai kadai ne baka gamsu ba sannan ya ce kuma lokacin halifofin banu umayya sun rika zagin sayyidina ali a bisa mimbarin juma'a to kaddara halifofin bani umayya an samu su sun zagi sayyidina ali saboda rigimar da ta kasance tsakanin su da muawiya to sai me sai me mu ma zagin sa muke ko yanzu akwai halifofin bani umayya ne ko da halifofin bani umayya ne suka zage suka zage muawiya alin sai ka gano waɗanda in ma sun zage shi wannan wani abu ne da su suka yi kamar da Allah ce tilka ummatun qad khalat laha kai in ka zage su kai ma kuma ka dawo laifi kuma annabi yana cewa la tasubbu al-amwat fa innahum qad ma qaddamu kar ku zagi wanda suka mutu sun je sun abin da suka yi ba ka kaddara wasu daga cikin khalifofin banu umayya sun zage sayyidina ali kai yi wa sayyidina ali addu'a da sauran sahabbai wannan ba zai baka lasisi ba kai kuma ka rika zagin sauran sahabbai ko ko khalifofin banu umayya sahabbai ne to sai ka rasa alakar mummuna aqidar zagin sahabbai da wannan kissoshin me alakar wannan da kissoshin da ake me alakar wannan kissar da zagin sahabbai da ake khulafa ubani umayya sahabbai ne ba sahabbai bane sarakuna ne kamar sauran sarakuna tun da kan yazi abinda ya kasa duk sarakuna ne kamar sauran sarakuna akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba kamar yadda a cikin khulafa ubani al-abbas akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba akwai mumini mai tsoron Allah mai jihadi akwai dan giya mai neman mata to sai me shi kenan sai mu sa sabon annabi mu rika zaki ha alaka na rasa me dalilin da zai sa alka tuso waɗannan kissoshi dan a zagi sabon manzo bai alakar sabon a lokacin da ake wannan ina sabon masu ki an ce sayyidina abin nan Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz yana daga cikin khalifofin Bani Umayya ko ba ciki yana ciki Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam shi yasa duk a wani mimbari a rika faɗa inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun maimakon a faɗi wata kalma mai muni a ƙarshe shi ba khalifan bani umayya bane shi kaga wani abu ne da tuntuni ma in ma an samu wasu bara gurbi sun yi to an hana su cikin khalifofin bani umayya sun hana shikenan sai kai ta zagin al'umma gaba ɗaya to lokaci ya kure haka sai a yi hakuri da abin da aka samu Allah madaukakin sarki ya bamu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi